To, bismillahir rahmanir rahim. Ah, muna nan ya koma ya ɗauke ko? Wato muna nan a cikin darasin mu idan ba kuma ce ba. Muna nan cikin wannan darasi namu na abin da ya shahi wato shafa'a ceto. Ah, wa ƙauluhu da ya ce wa hakikatu ai wa hakikatu ai hakikatu al'amri yadda hakika na al'amari yake ai amru shafa'a al'amarin ceto annan Allah subhanahu lalle Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli akhlaq Allah shine ke yin kyauta shi baiwa ya tafaddalu Allah shine wanda ke yin baiwa wato shi ce kullu alheri ya aikata da alheri ala a akhlaqi da bayi ne masu akhlaqi Allah ka sa cikin bayan ka masu akhlaqi wa ya gazara da sai ya gafarta musu da waka dati du'ai da wata da addu'a man azina lahu an shuwa wanda ya ba izini ya ceto domin ya gabata sai wanda Allah ya ba izinin ya yi ceto shi ɗaya ka ceto Allah ya ba shi izini ya yi ceto da yi kure don ya karrama shi wa ya nalo al mahmuda kuma ya samu maqamin nan al wanda ake godiya a hada huwa haqiqatu shafa'a wannan shi shine haqiqanin shafa'a wato haqiqanin ceto la kama ya zunna al-mushrikuna wal ba wai kama wada mushrikai da jahilai wato suke zaton ceto ba su zaton su ceto haka kawai mutum ka dinin wanda ya kasan ya cece kawai ya kama bauta mai ya cece shi to amma kun ga hakikanin yadda al'amarin ceto yake wato Allah shi adda shafa'atu lillahi shafa'atu jami'a sannan shi Allah shi ka ba da izini a yi ceto sannan shi Allah shi ka ba da izini ga wanda ya gada damar ya yi ceto sannan shi Allah shi ka iyakance mai nau'in imanin da zai ceci masu shiya da ya kure don ya karrama shi waya nalo almakamar mahamuda ya samu makamin nan abin godiya wanda Allah ya yi masa alkawari a ta an yi ba a saka rabuka makamin mahamuda za hada huwa hakikata a wannan shi ne hakikanin ceto la kama ya zunna al-mushrikuna wal juhal ba kama wadda mushrikai da jahilai suka fata anna shafa'ata tahiya kawun shafi'i yashwa'u kama wanda suka fata wai mai ceto zai yi ceto irtida farko fi man sha a ga wanda ya ga dama kawai sai ya fice su wanda ya ga dama ceto sai ya cece su duk wanda ya ga damar ceto sai ya ceto ya kuri da kai wa aljanna ya shigar da shi aljanna wayan jihi minan nari ya tsere da shi daga wuta su kai zaton da suke yi ke alhali abin ba haka ne yake ba kun ji hakikanin yadda ceton yake walihaza ya saluna ha min al'amwati saboda haka shi yasa suka roƙon ceto a al'amwati daga matattu suna roƙon matattu wai su ce su ne da wasu ma waɗanda ba mata ba da itace da duwatsu da sauran abubuwan da suka bautawa duk suna roƙon su don su cece idan ruhun in suka ziyarce su sai su ɗora wasu maganganu na nuna neman ceto ga wannan da suka kai na ziyara wa annaban ƙalu abin da yasa su kai cewa sun kai inna ramaita al-mu'azzam shi matacce wanda abubuwa wanda ake girmamawa alladhi li ruhihi qurbun wanda ruhi ne yana da kusanta wa maziyatun yana da daraja inda Allah a wurin Allah to la tazalu ta'tihi al-antafu min Allah abubuwan tausayawa ba ta gushewa tana zo mai daga Allah ko ya mutu wata fido a baru ne khairat sun ka ce kuma kayare na nan na zuwa garu ne ne wai za a za'iru ruha hudu idan mai ziyara wai yan rataye rai ne ga mataccen nan wa adana haminu ya kusanto da rai ne ga mataccen nan wa nan ruhin mazuri to wani abu zai malalo daga ran wanda aka kawo ma ziyara a laruhin za'ir ga ran wanda ya kawo ziyara min zalika na abin nan min zalika lantaji na wannan abubuwan tausayawa da rahama da girmamawa da allah kai mai suka ce da ka kai mai ziyara wayannan abubuwa za su taso su baro ne su zo gare ka da wata ha da wasiƙarsa kama ya yata abinna kama ya yata akaso a sha'a'u minan mir'at kama to kama yana akisu kama yana akisu sha'a'u kama wada haske ya ka karkatowa minan mir'at safiyati daga madubi wanga da aka dibawa in an yi kara sai a diba madubi kun ga madubi na da haske sai ka ga haske a tura fuskarka ta shira ta cikin madubi sai ka gane ta suka ce to kamar haka na yanka ce wajen wani waliyi wanda ya mutu kamar haka nan za ka tafi wato sai rahaman nan ta Allah da a wuri nai, sai ta cirke daga wuri nai, ka dawo gare ka kamar wada hasken tura fuskarka ga kasancewa zuwa ga madina abin da suka faɗa ke walmai kamar ruwa sun gani abin nan ruwa in ka dibe ka cikin ruwa sai ka dora ganin hasken da suka ce ko kamar mabibi kuma kamar ruwa wana wayi da abin da ya kama da shi halal jismin muqabil da sai ka ga haske na ya bayyana ga jikin nan da ya makabala da shi duk lokacin da ka bibi ruwa babu mu ba su motsi sun kwanta sai ka ga kana ganin hasken wuska ka cikin su duk da ka bibi madubi sai ka ga kana ganin hasken wuska ka ciki ne suka ce to kamar wanda aka ganin wannan hasken na tasowa to haka nan rahaman nan ta matakken nan ta ka tasowa zuwa gare ka san shirki ya iya tawo ne yanzu kai yi rawan ga tawuri an samu jahilai an yi masu siya za ka raba su ne haka suke da tawuri don da kaji ne madubi babu shakka kana ganin wasu tafi. fi ruwa ɗaya an ka aje sun ka kwanta ba su moci in ka diwa kana ganin wasu ta to an wa jahili yawan ga tawuri ya za a yi ba a jawo shi ba ba a hankali ne ba da haka mashirkai suke da tawili ƙalu suka ce wata mamu ziyara in ma ka kai ma wali ziyara ziyara ka ba ta cika ba sai ka cika waɗanda abubuwa da za su faɗa fata mamu ki an yi tawajjihar za'irina wato an yi tawajjihar za'iru wato tamamu ziyara abinda a ka ziyara an ya ta wajen za'iru bi ruhihi wa qalbihi ila mai in mutum ya taho ziyara ya fuskantar da fuska sai da rai ne zuwa ga matacce ne ita ba son Allah da manzo ne matacce dai da ranka da zuciyarka da komai ka dingira da shi to ka shi aka kamala ziyara kuma kun ga zanna suka yi da mutane suna ce musu waɗanda bayani shi yasa duk wani wanda sun ka kada in dai ba karatu yake ba da waya ya gane kare su duk wani wanda sun ka kada in dai ba karatu yake ba da waya ya iya gane abin nan kare su abin da sun ka faɗa mai ya gane karya ne da irin nan bayanai shi yasa ko a ganin su wato idan ka gane su wajen kabari tawadu inda suka yi ba su yi ne masallaci za ku ga yadda suke kaskantar da kansu duk abin da za su wara sai ku sun ce a fara da kabari ta ban ba su ce a fara da Allah a kai masallaci a yi nafila raka bi don ba haraka sai ta ba za ana waje wanda yi shi kabari ko ni mushrikai ba su za ku ga yan sanyato za ku ga sun fara da kabari saboda shi a imanin su shi a komi su ganin suka duk abin da an fara da kabari to ana samuwar aka suka ce tamamu ziyara an yi ta wajen zairu bi ruhihi wa qalbihi ila mayyiti abinda aka mala ziyara mai ziyara ya yi tawassuli wato ya fuskanta da da huska ce da zuciya ta zuwa ga matacci waya akebu kuma ya duka wuri nai abin na bi a abin na waya akebu wato bi himmatihi zai himmati ya alai ya duka wuri ne da dukkan himmati himma sai duk himma sai ya duka ya ta ne abin da ya kace in hmm, sai ga ana ta abin da aka yi wajen kabari an ta wajen Allah babba abin da ba a yi masallaci wajen Allah wanda ya halitta sama bakwai da ƙasa suka ce shi ne ziyara kuma wayo wajen ƙasa da hukullahu duk abin da an niyya ta ya huskantar da ita kullum dukkan niyya ta wai gibalahu alaihi da huskanta ta ga duk abin da ya kai ya haisu la ya buƙa fihi iltifatun ya gairi lokacin da babu abin da zai rage mai na waiwayawa ga wani Allah in ba kabarin nan ba yayi karkata yi juyawa ya yi niyya ya yi yayi ya yi tawadi ga mataccen nan irin tawadi inda la ya baka fihi iltifatun ila labari babu abin da zai rage gare na waiwaya ga wani ne kowa bai waiwaya in ba kamar da Allah abin da mu muka cewa a yi wa Allah mu ce ga Allah dai aka yi wani su suka ce a shi kabarin a yi mai abin da ba ko Allah ba awa la ya baka fihi iltifatun ila labari babu abin da zai rage na wa zuwa ga wani ne wato kamar Allah da mala'iku da manzanni duka ya yi waiwayar da zuciya ce ba ta waiwayowa da kowa in ba mataccen nan ba shi tafi a ganin in sun fuskanci kabarin nan ba su saurarin kowa irin hudubar da an koyo musu ke shi yasa yanzu kuna ganin da sun kwaso irin kowannan sun taso ma makabatar a sai a tare sai su koma da can nesa su yi ta haukarsu suna ta an tare suwa amma suna can suna dibin makabata suna in sun ka taho masallacin annabi yanzu an sa shinge ba a bari su shiga inda kabarin wato wajen gida annabi babu salam tana da abubuwa da eh, ƙa'idodi daban-daban to sai su koma da can nesa suna kallon gidan annabi tun da dai nan kabari yake sai eh, kabari dai kabari dai sai su koma da can suna kallon gidan annabi wato kabari dai kabari dai su dai kabari hmm, kabarin nan in sun ka samu shigowa babu sala kuna gani sai askarawa sun koye su an ce in za ka yi addu'a in ka shigo babu sala kamar da gaban ka gabas inda aka addu'a ka yi addu'a su sai su mai da gaban su yamma kabari dai e eh, tun da kabarin da ya ayyamma to sai su koma su mai da fuskokin su yamma ba su addu'a su bibi gabas kuma jama'a game da kabari mai yawan mutane haka nan nasu wani ba shi a ƙida ta ba amma da ya ta ya gama shirka yana yi sai shiga a wani abu ne shi ba ta ya kama Thank you. ba ita ba ta kabari ta suka ba hmm. Hmm, amma dai duka abin da ya kani a bibi sun zaya hmm, amma dai a bibi sun zaya ba su saurarin mutane game da kabari kowa ba su saurari game da kabari saboda wanda muguwa hudu ba da aka yi wa musu wani ya ce min sun je umra tare da wasu mutane sai suka ce za su tsaya sati biyu za su suka ce za su tsaya su kwana goma sha ɗaya ko sha biyu madina don na akwai wurin ibada suka ce maka babu wurin ibada wai nan madina abinda suka ne akwai baki a akwai kabari eh can babu kabari da ita ta shahadai ba a ko barin mutane su tsaya kusa da ita don yi an ka kyale mutane can Shani abin nan kun san take wani wata shiya da aka ce mai jigawa wadda aka ce wani a mutum daga cikin gida malam abdulsalami shi ya kafa shiyar kuma ɗaya na yi ka shugabancin wurin hanyar ya eh, suna ya to makabarta makabarta ta shahada a can na take to ba a bayan su tsaya wurin don haka mai yau kuma ba su makabarta ba mu ma saboda gida na aka kai mu aka ce to gidan mu na ga gidan mu kuma aka kira wasu duk muka yi ta gaisawa da su har suka gaya mun cewa in sun za su shigo Najeriya kuma in sun zo za su zo juga kuma za su taho su same mu to can makabarta take mushriki ba bari ya tsaya wurin don haka wa maka babu wani ibada saboda haka za su tsaya madina su yi ibada na adda wani ibada maka babu wani ibada tun da can babu kaburbura wayanda za a ta yi a yi a kaskantar da kai a roƙi duniya tun da dai ba wa matattun na suka wa addu'a ba kan suna suka wa addu'a yi inda kabari kai ne na ya kawo addu'a eh lokaci ba lokaci kuma ya a sai madina na ake lokaci ba lokaci kuma a sai abin nan har can sauran makabartoci duk ana ziyara Ya Allah ka kawo mana mahita ka nisanta mu ga abubuwan da ke kai mu ga halaka ya ce wa kullum ma kana jam'ul himmati wal qalbi alai duk abin da yake tara himma wuri guda da tara zuciya wuri guda alaihi sa a azamu shi ya yi girma to kana a karabu ila intifa'i bi shi ya yi zama kusa da samun mutum ya amfani da abin washe ba a tiyi lau shi ya yi samu mutum ya samu ceto na gare don haka awa kabari haka nan don a samu ceto wannan shi ne abin da babban abin da mashirikai suke yi ko ina wajen kaburburan ku diba ko bidi a su za ta wara sai inda kabari ya kawo ta ku saurare su dai ku jiya duk wata bid'a da za su wara in dai suna ganin ta muhimmi to sai inda kamar قال ابن القيم ابن القيم يتي وقد ذكر هذه الزيارة يا أمتشون الزيارة على هذا الوجه ابن Sina ابن سينا ابن سينا يا أمتشون ta mashirkai bisa ga wannan fuska da suke wa abin nawan ƙarabi kuma alƙarabi ya ambace ta wa gairi ma da Wasan wa sarraha biha ubadul kawakib yace masu bautar tauraru su ma sun gurfi da ya tafi ibadatiha wajen bautar su da tauraru. wa qalu masu bautar tauraru suka ce idza ta'allaqatin nafsu su masu bauta tauraru suka ce idza ta'allaqatin nafsu annadiqatu idan rai mai magana ta rataye zuciyarta bil arwahi kula wuya ga rai madaukakiya wato tauraru fada alaiha min ha annuru to haske je malalu da wuta idan mutum ya ajiye Allah ya bibi taurari ya kama bota masa da gaskiya ya rataye zuciya ce gare to hasken taurari zai dawo da shi to wabe haka sirri da wannan sirri a obedatar kawaki ba aka bauta wa taurari don wai haskensu ya dawo ga mai bauta da wannan sirri aka bauta wa tauraru wattu khizallaha alhayakula an ka gina mata gine-gine ko ina ga gine-gine na an gina mata wa sun nifallaha addu'awatu an ka rubuta mata littattafai na addu'o'i an ka rubuta littattafai na addu'o'i iri daban-daban ga bautar in ka ta yi wajen bautar tauraro واتخذت الأصنام المجسدة المجسدة أنكرت قما كما سجكي لها غريتا وقت تورارو غابون كنتا وقت تورارو غابون كنتا وقت sannan wa yace wahara bi ainihi huwa alladhi awjaba li ubadi al-qubur ittikhadu Ayadu, wannan da aini ne shine abin da ya wajabta ma bayan kaburburra wato ubadul quburi ittikhadu Ayadu suna rikon tarurruka bayan kaburburra za ku ga za su rike taro akwai taron da suka yi shekara shekara ga kabarin wani akwai wanda suka yi wata wata akwai wanda suka yi dai sada sun kasa abin su dai sun dai rike a yadu idodi wata alifu ture alaiha da rataya sutura gare shi wato a yi ɗaki da kabari a yi mai labule kamar wadda aka wa ka'aba a lullube shi kamar wadda aka wa ka'aba wai kadis surja alaiha a haka a kunna hitullu ga burra wa bina'il da alaiha kuma a sai wurin a gina masallatai sai ka ga mutane mushrikai na kusan su yi sallah inda an kai masallaci ga kabai wa huwa alladhi qasada rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahu wannan manhawa ta su ita ce wanda manzo Allah ya so ya ɓata. shedan shi kuma yaka ta kawo mata abubuwa haka kun ga yanzu kamar muna abin da ya hada bautar kaburbura su mutu siyasa za ku ga manyan 'yan siyasa da yawa wani in ka ci kasashen da aka kai shi inda kaburbura sai kayan mamaki E, eh, ya sai can yi albarka su gaba da nasara wani kwanaki da ya tahiya wata ƙasa don shi albarka da kabari babba abin sha'awa ko cikin 'yan takara ba a sashi ko cikin 'yan takara bai samu haihuwa kuma ana gani ne da addini kwarai an ka tuwa an ka iza shi ya tai an ka shiga jirgi da shi da tawaga tai a tai inda kaburbura su sa mai albarka ya kada saura to ko cikin 'yan takara ba sosai ba akwai wani da abokai ne suka gaya min da kansu ba wai abin nan ba suka ce min wallahi mutumin nan duk wata ga abin da ya kaɗe biwa cikin milki ne yana ba zuwa shi mai haɗa ne ya ce wallahi miliyoyin da aka ba su a shirin nan kan ya ga ana ba su wata yan mai ya ce da an ka ba su a sai ɗaya miliyan hudu ya ce ba a ba shi su ga yana an ka ba yana gaya mini ce kai tuka ka an ka kai wanga abu ya ce a, malam kullum sun ka taudu wata haitawa suka yi ka an zuwa ba su ban kodai ya ce don haka shi ya sa yanzu da an ka to an ka ba su sai ya ɗaya miliyan hudu yawa gare su ya ce duk wata yan to shi ka wasuwa to wannan mutu ne. sai da ya to ya bida abin da ya ka bida da Allah subhanahu ta'ala ya tashi mai sai baya shi da kai ne da ya ga wuta shi ya jayi da kai ne da ya ga wuta shi ya jayi to malam suna nan haka nan suke ku kuna ganin su haka suna ka ciyar da kasuwar shirka su ba kudin da suka ba su a gare su ba su bashe su ga Allah subhanahu wata'ala da manzo duk kuma ga dan mulki na aka tayi, kuma mai yawa dai waɗanda sun kai wannan ba su samu mafi yawan sa shi na naka gaya muku eh. akwai guda gudan su mutanen kirki waɗanda ba su ma yadda da matsafa ba amma guda guda ne ba na gaya muku wani ya ce shi wani ɗan takara laihi ne guda wuri ne babban mutum ne don jawabi na ya kai ya tara mutane a dubbai ko miliyoyi ya ce laihin ɗan takara nan guda duk matsala ta samu kawai wai sai sai ya ɗauki mutane shi maka zuwa abin nan ya ce to aƙida wa'annan mutane ba haka ta kai ba wajen tsari aka zuwa shi da me zai matsala ta taso sai ya kwashe mutane sai maka ko mai komari a shi ka shiga gaba a sai tare da shi wai aƙida wannan ƙabilar wai ba haka nan take ba yana so ya canza aƙida mutane ya mai shekara islamiyya shi wannan mutumin na gaba faɗa jahilai suna suka ce don ba san kowane na ba amma su ko kairai suna suka ce don su san kowane na to suna nan da yawa duwayen da haka suna nan da yawa masu da yawa ga Allah ba su da yawa shi yasa 'yan kudin da suka samu wannan shi na a dalilin da ya sa ganin ba su barin shirka saboda wa'annan 'yan abin da suka samu ba su barin shirka to Allah ka raba su da ita to ire-iren waɗanga abubuwa ya ce wa huwa allazi qasadar sallallahu alaihi wasallam ibdalahu ne abin da za Allah ya nahi ya bata shi wa ma hawa kulliya ya shahi shi gaba dai wa sadda azzarai almufadiyyat ilai kuma ya so ya danne hanyoyi azzara'i hanyoyi al-mubdiyatu ilai wadda ka kai ga wannan shirka ko kafar mushriku na bi dariki sai mushrikai sun kai sai ga hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa naqadu suka wadi walwala abubuwan da ya faɗa fi kasadi ga niyi ne wa kana sallallahu alaihi wa sallam fi shakki haula'i fi shakkin manzo Allah ya kasance ga hanyar waɗanga fi shakkin yana cikin abin nan tsanani ga hanyar waɗanga mushrikai fi shakki fi shakkin wa wala fi shakkin shi yana cikin wahaloli wajen hana su ko suna cikin wahaloli wajen su hana shi wannan shi na yi tsanani har ya kai su ga yaki tsakaninsu وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون wancan maganar da mashirkai waɗanda mashirkai sun ka bi ziyarci kuburi da ziyara kaburbura in katte wajen kabari sun ka ce zuciyarka ga kowa sama da ƙasa in ba mai kabarin nan ba to wannan manowa ta mashirkai wadda suka ambata su mashirkai abinda azzatansu wa hadha alladhi dhakara wa ula'il mushrikuuna huwa shafa'atu su zaton suka yi wannan ne ceton Allah ci zannu wanda suka yi zaton anna wanda ya yi allolin su suna amfani su da shi wannan shi azzaton su wa tashfa'u lahum inda Allah da shi allolin su za su cece su a wurin Allah qalu suka ce fa inna al-abda idza ta'allaqa ruhu bi ruhi bi ruhi eh, abin wajihin idan bawa zuciya ta ta jingina tarra ta ga zuciyar wajihin wani mai daraja al-muqarrabu inda Allah wanda ake kusantawa wajen Allah to ta wajaha bi himmati ilayhi ko ya wasanta da dukkan himma ta gagawar wa akaba bi qalbi alayhi ya jingina da zuciya ta ya jittu da zuciya ta gare shi suka ce to in yayi haka nan sara bainahu wa bainahu ittisalun to saduwa za ta kasance tsakani ne da mai kabarin saduwar da yubdi bihi alaihi minhu wadda yubdi bihi alaihi zai malalo mai daga da ita minhu daga shi mai darajar nasibin wani rabo zai malalo gare shi mai ma ya hasu da min Allah na abin da ka samuwa ga mataccen nan na rahamar Allah to wannan abin zai malalo gare shi wa shabahu zalika suka kamanta wannan biman ya hadumu za abin na za jahil sun ka kamanta da wanda ka ka yin hidima ga wani babban mutum a wa kada wata wa qurbin min sultan da wani wanda adda abin nan to hagawa wa haga wata wani wanda adda rabu wa qurbin da kusanta min sultan ga sarki kun san idan kana kusa ga sarki daraja sai tana shawo ka sai a ce wanga yaro sarki na suka ce to in ka jingina zuciyarka da wani kabari to za a wannan zai malalo gare ka sai a ce kai ma yaro ne kake wa huwa shadidu ta'alluq bihi shine tsananin rataya gare shi wa ma ya hasulu lidhalika sultan min al-an'am to ni'mat min al-in'am Nemomin nan da kamalalowa ga sarki wal ibdali da bai wannan yana da zalika mutalliku wannan da ya rataya gare yana samu kamar kuwa ganin wanda ya jingina ga yan siyasa sai ku ga yana samu abu da hajji ta alluki yi bi gurgudu yana ta yata gare suka ce ko Allah in ka jingina ga wani kabari haka nan ku ji wanga irin tawili hmm. babu nasi babu aya babu hadisi bayani ɗaya na suka yi sun iya bayani fa za sirru ibadatul asnam yace wannan shi asirrin bauta goma kashe sa ganin suna bauta goma kansu na kaburbura da waɗanda ba su ba ba kenan wa huwa alladhi ba'atha Allahu rusulahu shina wanda Allah ya aika manzanni ne wa anzala kutubahu ya saukar da littafai ne bi ibdalihi don a bata wannan shirka. Wata kabira ashabi da kafirta masu ita wa la'anihim da la'anan masu ita wa abaha dima'ahum kuma Allah ya halitta jinainan su wa amwalan da dukiyoyin su wa sabi zarariyin da kare bayan su matsayin ganima wa aujaba lahum an-nar ya wajabta musu shiga wuta wal qur'anu min awwalihi qur'ani daga farko ne ila akhiri har zuwa karshe ne mamlu'un min ar-raddi cike yake da yin raddi ala ahli ga masu wannan shirka wa bi dalil mazhabin da bata mazhabin su inta kar magana ce da kuma karshe wannan magana nan za mu fara noma in sha shirka ita ɗaiki kuma ga yaran nan suna ta tashi suna ta karatu da su san tauhidi nan gaba duk ganewa za a yi nan gaba su gamewa za a yi ga sunan karatu suka tibu san tauhidi a tsaya a san tauhidi ba a san shi ba don haka allah ɗaya samar za a kasance a nan gaba All right. mushrikai ba su karanta irin waɗanda da suka faru kuma sai an samu sai ya musu kashe da da su duk mushrikin da ya matsa kusa ga wani babban mushriki in yana karatu sai an mai kashe da su don kai ya bar da shirka ya dawo ga kai muka roƙo Allah ya kasa mai ƙarshe mai kyau ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya ka kai ku ci da mu da mu da suwa ka kyautace da mu da imanin mu ka nisanta mu ga shirka da alamomi ne ka raba mu da sabon ka da sha'awa rayu iya korar aƙida sai kai gaba ɗaya sai wannan mashirkai sun karu da na tauhidi sai dai na na walalar waliyar ne eh, na so kulle da walala waliyar ba na gaya muku wani da ya kai min ziyara rahin a titi muka tattauna da shi sai ni gawa yana da sani ra'ayi sai ni shi da kawai na tauhidi ya ce ya karanta Al-Qur'ani da hadisi ya ya karanta ya dawo ya ce min duk abin da na ba shi gaskiya na amma in san da sani ba ya bin wa'ina abubuwa na ce dan ya ce su muta'awwali na su ya ce muta'awwali na su ji wanda na kanin su da gaskiya ce wallahi ta'awuli su bai mata ya ce su muta'awwali na su shi ya alaka ta da almajirai ne ta inda nake suna nan don malamin sa ya ce abin da na faɗi gaskiya ne a ya ce gaskiya hukumar ta awali ne kuma zai ne ba shi lafiya ya yi bayani mutane sun kaji ya ce abinda duk na faɗi gaskiya kiyama bai karya ta ƙwar'ani ko hadisi kuma ya gane kuma ingantattu na ko ne an ce ya inganta amma in san da sani bai bi saboda su mu ta'awulu na ya ce ba su bin nasi wadda na tanin eh, su ta wuli shi ke rabunan muka kwana kun ga bai wani shi ne ba bai sa ya ta cewa hujja gare shi ba. ya ce su abinda da aka waɗi gaskiya na amma su mutu awolu na ta haka ba su ne abinda da an gaskiya ba su hmm. Allah ya gabata, zai yi wa annabi Musa lafi kan da a